يا أيها الناس اتقوا خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan safiya ta litinin ashirin da hudu ga watan ramadan hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga baka zuwa madina yau shekara dubu daya da ɗari hudu da arba'in da uku lissafin kirista kuma yau 25 ga wata kudu shekara ta 2022 Allah ya kawo wannan matsalaci mai albarka matsalacin da yake tsofar gidan fadar mai martaba sarkin bade a cikin wannan gani na gashuwa a jihar yobe a ƙasar najeriya ci gaba da tafsirin alƙur'ani da girma idan ba a manta ba muna cikin suratul azab sura ta talatin da uku in kin faro ta daga sama kafin alamun ya karanta mana inda muka kwana akwai abin da ke so in ja hankalin mu dangane da gudunmuwar marayu duk wacce ba ta ba da nata ba ta yi kokari ta ba da shi kafin ta tashi تتواعد عنه فإن تعالى بحوش الجوين لا رابان قال جنة أنا زالا سيا سيا يا جنة يا جنة Jadi muna cikin gobe za mu raba kayan malaika saboda haka wannan rana sun ka zafi ne na rabu babu abin da ya fi dacewa sama da ku yi kokari wanda bai bayar ba ya bayar wanda ya bayar ma ya tsada wannan ranar da kamar ce ranar da aka fi samun tsakari da mutum Allah ya samu dace Allah ya samu albarka da ba ku da zai maka idan Allah ya zai mu gobe muka taru sai zama rana ce ta saka wa bayan farin ciki a tsakanin muna kuma fata wannan ya zama sanadi da Allah madaukakin sarki zai yi farin ciki da mu idan Allah madaukakin sarki ya kai mu sati kuma a ya kai mu ranar ta gaba jibigen sai mu zo mu rika لأنه من جهة تقريبا من الإسلام وحيدة الله بعيد ألا بما وعي أنا ولما رأى لقد كان لكم في رسول الله قدوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الأمر الذي يجري لقد كان في رسول الله في رسول الله أسوة حسنة yana da alƙawari mai kyau a cikin al'amarin manzon Allah liman kana da Allah wa yanzu في ta ke fatan haɗuwa في Allah madaukakin sarki kuma ya zama kuma shi ne ranar da kiyama da wuri وذكر الله إلى فنزل مكاين لتسلم في كثير وكان محمد صلى الله عليه وسلم وأنا آية أثبت مسلم لأن كل تسجيل وذكر الله تعالى لما جزم مجمع أمر الله الجواب wanda wannan ya nuna ambatan Allah da ba ta sani da yawa shi ne abu da zai sa a samu gajiyar dama ta koyi a garin Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne zai sa ya zama kana fatan da Allah da wannan ne zai na ya zama na kira ita cikin ajiyar ta ba duniya idan mutum ya zama lahira kuma cikin ajiyar da ta to Allah ba zai zama cikin ajiyar da ta idan mutum ya zama duniya cikin ajiyar ta to akwai yiwuwar ta gasa an ci shi yiwuwa kwallo sai da wani duniyar ba ta Ada juga ada pada sesuatu yang terjadi dan sesuatu yang terjawab. Dan kita juga berharap dengan Allah Taala di sana. Walaupun sahaja dengan Allah Taala yang kita berjaya. Makan dan air dan makan. Dua jawab dan kemarahan. Dua jawab dan kemarahan. akwai wasu abubuwa guda uku da Allah ke nan abu na farko annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ta rufe na rufe kalmi Allah zai sa mishi wadatar a cikin zuciya sai daga yawo da biyar da ya fara da an kan hankali da wajen shi biyar da za a tuka cikin babu babu magana da babu hankali saboda zuciyar shi a wadatar idan aka harin mutane da wadata da musu to duk abin da aka bayi ana so su ci moriyarsa an gane wannan na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wata ma'adahu shamsa kuma dukkan matsalolinsa da damuwoyinsa Allah zai tara mashi wuri daya sai zama dukkanin su suna hannu ba ba wani abu na tashi hankali da ita daga hankali duk wata damuwar da zai warware ta ba tare da ya zama kowa ba abu na uku annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa akhiratu dunya wa hiya radiyah duniya za ta zo mar tana kaskance da kanta da kanta za ta rinka zuwa tana kawo kanta duk wacce ta zama lahira ce ga gwamnati Allah ne wata wannan abuwa guda wuri ya saka mata wadatar kuɗi ya kada mun damuwar ta gaba ɗaya a hannun sannan duniya ta zo mata a tsantsance da kai sai ya ce wa man kana duniya a duk wanda kuma lahira ce duniya ce damuwarsa sai damuwar yin kalin kanan duniya ne wannan ita ce a ajandar annabi sallallahu alaihi wa ya ce akwai wasu abubuwa guda biyu da za su sami da su ne matsalolin duniya na farkon abu da za a yi annabi sallallahu alaihi wa ya ce da ala fasara bai na ainihi sai Allah ya sa talauci na kani gidan Sai zama cikin duniya ba abin da yake gani kamar talauci duk abin da ake a duniya yanzu ya fi da talauci da komai to idan ya zama idan mutum ya ci ganin kalmomi to duk abin da za a bashi da zai yi amfani da shi duk kudin da za a baki in dai wannan an ka bi kalmomi da ka bi da shi ba za ki amfani da kudin domin kina ganin da kin ba za su fari ga talauci na abu da yana zuwa sai ki yi talawa ba ki iya biyan bukatun balanta na ba ki da zuciyan uwa ko a biyu abu na biyu wafaran allahu shafshafu annabi ya ce duk damuwoyin mutum a gado mutum sai halaba su sai ni ga damuwoyin sun mai yawa can akwai matsala ta can ma akwai damuwa ta can akwai fitina ya zaga da tsara sai a ce maganin matsalolin can matsalar bai walwale ba ga wasu sun kafin yana kokari in an gama da wani a ce wajen wajen sai wata da kullo an sa ta cikin lissafi sai ga wata kara kullowa gaba ɗaya shi ne rikici hankali sai kasa kwanciya shi yasa duk inda yake ana neman kuɗi sai shiga a wannan lokaci a cikin kasuwa yana da shago sannan yana sayan amfanin gona yana ajewa kuma yana kiwon shanu sannan yana aikin gwamnati kuma a haka ma ya je yana neman a bashi don komai ya ya siyasa? ga wasu ƙungiyoyi sun zo suna ba da bashin kuɗi na ma'a mai tare ga wani kwan gwamnatin tarayya ta sun zo sai ta ke nan mata sai ita ma wasu shi ba ko ta ina sai da za a yi aka ba kuɗi sai a ɗari kaɗa da yake kuma kashi da shi wannan ne sun gina duniya illa ba ko jira duk fara'in ba zai samu komai a cikin abin da aka da rance yana jira sai su su kai mataki zai yi kaza to in ya cika iya abin da aka sa zai mallaka yana mallaka shi da sai mala'ika mutuwa Allah ta kare da wannan duniya idan mutum yana son lafiya to haka na so haka mishi da shi yasa Allah rafa Allah madaukakin sarki yace wa minan nasi من يقول ربنا آتنا من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من ومنهم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب اكتسبوا والله سريع الحساب الله بدا يتسجيل في المدينه daga cikin mutane ana samu man ya kuma raba na akana mai duniya mai cewa ya Allah ka ba mu duniya gida mai kyau Allah mota mai kyau Allah kuɗi masu kyau Allah aiki mai kyau Allah ofis mai kyau mai kyau mai kyau mai kyau ilmi ya hanya ya Allah ya fitar wayar da mutane wa malamun bil akhirati min qalal wa'annan ba su da wani rabu a nan ko addu'a za a yi idan kika ganta ita da kowace kawai duniya ne Allah ka ba mu kaza Allah ka ba mu kaza duk ya kare a duniya Allah ya fitar da wannan su ba su komai a lahira Allah ka tare mu da ba komai a lahira sai sai wa kuma daga su mutane ana samu man ya na rabbana na biyu dunya hada akwai masu cewa ya Allah ka ba mu mai kyau a lahira a duniya wa bil akhirati hasana ya Allah a lahira ma ka ba mu kyakkyawa wa qina azaban na ya Allah ka tsare mu azaban wuta yanzu wannan ga duniya lahira wajen sarki na'am ya kusa lahira haka ne kai malaman aqida ba su da addu'a da ba da lahira da ne ba ya me yasa yace rabbana atina fid dunya haka Allah ka ba mu mai kyau a duniya ma'ana ta ba mu halal to ba wanda yake damuwa da sai halin yake so a duniya sai wanda yake sai wanda ya damu da ban sani ba ko an gani sannan a lahira yake a bashi mai kyau sannan a sanin shi a lahira kun ga lahira yake a kasa sai Allah ya ce kula ita da mun nasibun mimma eh mimma wanda sun suke da rabo ni irin aiki ina Allah zai ba su gaba wallahu karimul hisab Allah mu madaukakin sarki mai gaggawar shi Allah ta farka na to lura da wannan sai muka ɗauki abu mai muhimmanci wannan shi ne zai taimaka mana mu zama masu ganin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam abu mai kima shi ne zai taimaka mana mu zama lahira cikin da sauri shi ne zai taimaka mana mu zama muna fatar haduwa da Allah da Allah da Allah bai da wa duk da yake tafi Allah a cikin babu idan idan kuna san Allah ne ta ba ne idan kina son Allah za ki mutu da idan kuma kina son haɗuwa da Allah za domin ba yadda za a yi a wajen kuma ba akwai wasu kuka ya akwai ina wacce ta kuma ta bayan nan ta ce ba ake gudu wahala to daga ba ta daga sun gudu Allah ka gabata wani yana nuna rashin son fata haduwa da Allah yanzu misali a ɗauka wata ce mai tana da saurayi sai ta ce amma tana bala'in tana ba da mahaduwa da shi akwai wanda zai tana son shi ta wanda zai tana son shi ko ko ke ce wani saurayi zai na son shi amma zai so ya hasu da shi da gaske ne ba da gaske ba to ya gaji to Allah ba zai yanzu Allah to abin da kake baka ne mun ce da zama suna fatan addu'a ya Allah ta mun san Allah akan kowai shine yawai ka zikira Allah yana kai to mutum soyayyar Allah idan kika zo kina son Allah kuma Allah zai so mun gane wannan idan ba kya son Allah Allah zai so in kina son Allah soyayyar Allah ka ɗauki sarki za ta sa Allah ka ɗauki sarki ya على tafiya shi da ƙa'idodi waɗanda ba قل إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم نعم والله غفور رحيم قل إن كنتم تحبون الله كيف تجاوب الله صلى الله عليه وسلم in sai kuna son Allah fadda bi kuni to ku bi ni ma'ana ku ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan kuka bi annabi sallallahu alaihi wa sallam yuhibbukum Allah Allah da ku bi ku kenan idan mutum yana son Allah zai bi annabi in kuma bi annabi da Allah zai bi shi Allah zai so shi an gane wannan yana da cikin abin da yake ta Allah wanda yake cikin bawa ya zama yana son Allah to abin da zai maka miki kuma kiki kina son Allah shine yawan wannan ne in kin so Allah ana yi kin san Allah zai yi eh ai Allah ya so ya ji komai da zai ba zai da kuwa Allah ne ya inganta hadisi ta hadisi Abu Hurairah Allah ya kare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah ya tuba wa to ya kira Jibrilu zai ce shi ya Jibrilu wani dan wani ko wance yar wani ta guri za ta gari ta da nan muna san yanzu wannan akwai bukatar sai ma an ce mala'ika Jibrilu suna ai ba sai an ce ba Allah ya ce ba yana son kawai yana kan to amma duk da haka sai Allah bai shi ne ya zauna idan jibril ya yana son ka ana nan ana tafiya a haka bai canja ba wata rana sai Allah ya kira mala'ika jibril sai ce ina wanki wacce kuka ci muna so ina a faɗa wa na sama gaba ɗin su a daidai lokacin sai ya zama a sama ta ɗaya ana son sama ta biyu ana son sama ta uku ana son sama ta hudu ana son sama ta biyar ana son sama ta shida ana son sama ta bakwai ana son duk mara yanzu da suke sarki sama ne da sarki hamalatu arshi suna son kai aljannonin nan guda takwas gaba ɗaya suna ƙaunar da saboda su ma son su duk abin da aka tanada a aljannar shi ma yana ƙaunar ne me yasa saboda Allah ya ƙaunar kai yana bai to me kika manta a daidai lokacin za ka ga mutum duk abin da yake zai a duniya kuna ganin ya za a yi zai wa abu yana yi saboda yana taimakon Allah yana taimakon mala'iku da duk wanda suke kama ya za ku su gane akwai wani sahabi mai daraja da ake kira Salman al-Farisi wannan sahabi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sahabai banda ya dace da Allah yace aljanna tana son salma da shiga cikin ta tana ba salma saba yin da yadda salma da ke begen aljanna shi salma da sama da shi Allah ya sa gaba Allah ya so sai Allah ya so shi sai ya sa aljanna ma take bala'i roƙon Allah take tana addu'a Allah ya shigo da shi duk wata ni'ima da aka tafi da aljanna sai su rinka yin addu'a Allah ya shigo da shi Matuƙar kina da kai kina da soyayya da Allah Allah ya tafi ban san daga kun gane wannan yana daga cikin ribar ki yi haɗuwa da Allah ko Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsawon lokaci ba ki canja ba sai Allah ya sake kiran mala'ika Jibril ya ce mala'ika wuri. ina wance ƴar wani ta guri kaza wacce muka ce muna son ta bin wannan kalmar muna son ta abi ta a ma'ana wanda suke kasa gaba ɗaya su huta a daidai wani lokacin sai suka kowa yana kai ko idan kika shiga ana son ana azabar kuɗi kike so a wani lokacin kuma kuna a idan suke ba a ƙasa suke ba kuma za su suna kai kai dan sarar da kuma aya ta daga za su in mulki kike so mulki ne idan kiwon dabbobi suke dabbobin da su rage in noma kike noman da su ko a yi da tsirrai gaba da za su ko man zai soke to duk komai yanzu soke mai kika manta ha da Allah bai ba ko ni ka bai ku ne yanzu sauro ya ajiye mutane yana da ciwon kaga ne ko ba ka bari yana saka musu malaria ba da wani kwanta da kinye ne sai kin kusa mutum ko kuma kin kusa mutum dole saboda bai san sauran da kafin da malaria kullum ma yake dan Allah idan sauro yana da wani da zai ci jiki da tsara ta kafin malaria ne ki ba. Allah ya ba shi umarni ya kawo da zai da malaria in ya zo wajen mutane zai ki kuje ba zai ki ba saboda yana tsaye sai ya tafi wajen wata sai ya ta mata malaria in da yawa ya ci da ce sai tana tana ta tana da tana mutum da zai da kuka da kaka za ku fahimci wannan idan kuka waiwaya baya ku kalli iyayen mu yadda suka rayu da yake alaƙar su ta fi tamu tsakanin su da Allah haka ne kowa ta wani wannan yake nuna ko shakka babu Allah ya fi kaunar su saboda saboda sun fi mu gaskiya sun fi mu riƙon amana sun fi mu tsoron Allah wannan yasa alaƙar su ta fi kyau da Allah ta bada a lokacin su da Allah wani cutar zai a wajen ba fa asalin ba a lokacin ya yi mutum baya ba da cuta ba da Allah akwai cutar malaria sauro na cikin mutum da tashi ba a san wannan to me yasa saboda Allah ka ɗauki sarki bai ba sauran kuma ya ke da sauran yana kaunar saboda suna kaunar Allah ko kuma a wata lokacin sauran bai iya cizo bane bai iya shan jini ba ai a lokacin ba ya san fi ya iya shan jini amma a nan da su da Allah ta tsawar kai ku kalli beraye kawai ya suka da biyu a wani lokacin wanda a da mutum zai noma gyada ya ajiye kala ta a so har lokacin rani lokacin bazara ya dauke sai sai sai gaba abin da ya same amma in kun ji kika aje da laifi ba sai karan gaba da kira yana musalli da idan aka noma wake ba a yin feshi haka ne amma yanzu ba idan ka kike ciwo kwari na zuwa cikin shi to da ba kwari ne ko ba san karfin wake ba da abin da ku kalla da idan aka zo aka ajiye wake mutum zai ajiye wake bai samar da komai ba har da shekara ya ɗauki wajen da lafiya amma yanzu ba sai an yi giredi saboda saboda kwari to da an ta lokacin ba su iya cikin wani ba su san zafin wake ba a wancan lokacin da suna da alaƙa da kyau da Allah da Allah yana son su biya wannan kalmar ta soyayyar a ƙasa sai zama dukkan hadisin Allah suna son a cikin mutane da aljanu wayanda su akwai masu saba wa Allah sai zo majority suna kaunar su wayanda ba sa kaunar su ne ne su ne majority to su kuma majority sai zama Allah ya saka musu karisma suna jin tsoro to shi shi kan Allah Allah ya zo ba ba da su ne na duniya sai zama mafiya yawan mutane na kaunar shi ƴan kaɗan kuma suna jin tsoron lafiya zai ba zan yi kwan gane wannan shi ne riba da garaba da suke cikin wato fatar Allah ba wanda suke to duk wanda yake fatar haɗuwa da Allah jin annabi sallallahu alaihi wasallam ne shi yasa anan Allah ba wani suke ne da kada ka da da kufi rasulullahi uswatan hasana uswatan hasana kuna da abin koyi mai kyau ga manzon Allah amma da man kana yanzu da ga wanda yake fatar Allah wani wa yumin hakimi da ranar lahira wata tara ta a kasance kuma ya ambaci Allah da yawa a wannan gaban da ya sa sai muke amfani da damar wajen kawo wasu fikirori na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayanda su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi a dukkan gurare akwai wani kalan zikiri da annabi yake yi kamar yadda da na'ayi Allah ta rama ta faɗa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadkhulu Allah ala kulli ahyani manzon Allah ya kasance yana cikin Allah kan kowace abu na rayuwa an fahimci wannan mun ce idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito gida yakan fito ne da kafar dama idan ya fito da kafar dama sai ce mai sai ce bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah da sunan Allah na dogara kan Allah kuma ban da ƙarfi ko dubara a da Allah yana faɗin haka mai kina daga sama da kira sai ce ku ta an yi maka wa ku ta an shiryar da kai wa ku ta an kare ka da mutum babban su zai kalli sauran tawagar aljanin ya ce kai ba liman kufiya wa wa kufiya ya za ku yi da wanda an kisan miji wanda an wato shirye da shi ba za ku iya ƙasa da shi ba wanda an riga an kare shi ba za ku iya ƙasa da shi hukuncin da su yin manzan Allah suna sanar shi zai ba da cikakkiyar kariya wa da yawa mata yi da mafi yawa a cikin sun ke nena sai ka ji aljani da ya shiga jikinta a zo a yi ta ɗaukar ana neman masu rufiya wasu ma har wajen boka ya ke da su a raba su da imani da yawa in kana fi a yi wani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko yi a wata ba za ku samu matsala ba Allah ta abu lafiya idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar kofar gidan ya fara tafiya kaza sai ya ce a'udhu billahi an azilla aw udalla ina roƙon Allah ina jin tsarinsa kar in mata kana fadar da ni au azilla au tuzalla kar in zane kar a zamar da ni ko kar in tantance kar a tantance da ni au azama au tuzlama kar in yi ki kar a zalunce ni au ashala kar in yi ki au ashala alayya ko a zalunce ni sai ki lafiya za ki je inda za ki je ki dawo lafiya ba ki fada da kowa ba ba wanda ya fata miki da ba wanda ya cutar da ni ba wanda ya kawo miki haihu an gane wannan ku kalli matsalolin da suke samun al'umma yau mutum zai bar gidan da ake bai dawo ba wasu sun kafe a dawo ana ciniki kamar akuya ko kuma wani ya yi karo da masu masu son mutane shi na taɓa ɗauke ta ji a yanka a dafa to ga zikirin da ku ne an gane wannan har masallaci idan maza Allah sallallahu alaihi wasallam zai gani to yana yin zikir zikirin da yake yana tafiya masallaci sai ya rinka cewa Allah kuka da qalbi nuran wa wasu bisani nura wa fi sam'i وفي بصري نورا ومن صوتي نورا ومن سحتي نورا وعن يمين نورا وعن شمال نورا ومن امان نورا ومن خلفي نورا واجعل نورا واجعل في نفسي نورا واعطني نورا واعطني نورا واجعلني نورا واجعلني نورا اللهم اجعل نورا في قبري وفي عظامي نورا وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وحبلي نورا على نوري من ذا الله صلى الله عليه وسلم yana tafiya masallaci yana tuna tsayuwar da za a yi a wanda wato akwai wani duhu da za a yi wanda ba a taɓa yi irinsa ba kuma ba za a ƙara yi Allah ya samun haske a cikin zuciya ka samun haske a cikin ilimi ka samun haske a cikin kunne na ya Allah samun haske a cikin harshe na ya Allah ka samun haske ta gaba na Allah ka samun haske ta bayana Allah ka samun haske ta dama na Allah ka samun haske ta hagu ya Allah ka samun haske ta sama na Allah samun haske ta kasa na ya ubangiji ka samu hatsi a cikin jini na Allah ka samu hatsi a cikin nama na Allah samu hatsi a cikin kashi na ya Allah ka samu hatsi a cikin jijiyoyi na ya Allah ka sa ni in zama hatsi ka sanya ni hatsi ya Allah ka samu hatsi a cikin kabari na Allah samu hatsi a cikin kasusuwa na ya Allah ka tsara mun hatsi Allah ka tsara mun hatsi Allah ka tsara mun hatsi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'a mutumin da yake roƙo Allah ya kara mishi haske Allah yake ta sa mishi haske yake ta kara haske akwai wani duhu da zai gani akwai wani yake ya da shi akwai wani shubha da za a sami ta rikita shi masallaci yana da rikita yana wannan to da ke ku haddace shi ku koya wa ƴaƴayenku su haddace in za ku tafi masallaci su rika yin wannan kuma za ku tafi masallaci yanzu za ku zo na tafsiri mu rika yi za ku san masallacin tsiri ku rika duk in za a je masallaci wanda zikiri ne na ina na zuwa shi wannan hajjar saboda muhimmancin sa har ranar alkiyama annabi su hafi suka lura na so ya saki haske saboda fa'idar hajji ana rafa Allah ba cikin sarki ya ce ya ayyuha da abu, tubu ila Allah ya ayyuha na amanu tubu الله توبة نسوحا عسى ربكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله ويأجوج والذين آمنوا معه نعم. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أكرم لنا نورنا واغفر لنا نعم. إنك على كل شيء قدير الله من يسجد يا أيها الذين آمنوا يا قوة تسجد tubu ila Allah ku tuba zuwa ga Allah tawbatan tuba tuba kyakkyawan tuba ila Allah idan kun wannan tuba azaran ku kun ta yi ku ban ubangijin ku ai hakika ku ubangijin ku an yi kafira an ku zai ka mun kura ku zai kankare muku kura kura an gane ku an yi kafira an ku san yi hajji ku yi da ku jannatin zai kuma shigar da ku wasu hajjin duniya ta jarimin ta al'adu wadda koramai ke gudana a ƙarshen waɗannan aljannonin yaushe da Allah zai wannan bai ce yau ma layi da misalin da biya wallazi da amanu ma'a ran da Allah ba zai tozarta annabi da wanda suka kimani da annabi ba annabi da sahabbai ranan alkiyama Allah ba zai tozarta Allah madaukakin sarki ya ce ne nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim a ranar alkiyama har da su tsagaban su daga ranar ko ina an gefe ya kullum da zan yi suna cewa rabbana ya ubangiji azmin da na nuna ka cika mana hasken a azmin da na nuna na ka cika mana a mu ya ubangiji wanda sunna ya Allah ka gafarta mana innaka ala kulli shay'in qadir ya Allah kai ne yi ya ubangiji malamai suka ce saboda muhimmancin hajji ya kai a ranar alkiyama ma annabi da sahabbai suna roƙon hajji Allah ka rubuta shi gaba mu wannan zikiri ne na me zikiri ne na tafiya ga masallaci idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai shiga masallaci to da ya kuma kuma da kofar masallaci sai ya ce a'udhu billahi al-azim wa bi wajhihi al-karim wa sultanihi al-karim من الشيطان الرجيم أعوذ بالله العظيم إنا نيمن أرن الله بجرما وبوجهه الكريم إنا تولي بذكر الكريم وسلطانه الكريم إنا توصلي بملك ندم بالجن نتركه من الشيطان الرجيم يبتلي منك الشيطان وانت يبتلي وإنك الشيطان shi yasa idan mutum ya zo zai ga masallaci wannan addu'ar to shedan ba zai yi kusance shi ba in zai zo da sallah zai yi sallah yadda ake bukatar sallah ba zai rinka yin sallah ta su bantuwa ba yana sallah yana soshe soshe yana tunani tunani yana sallah ne sallar munafikai Allahu akbar Allahu akbar Allahu rabbana wa lakal hamd duk shedan da yake zaka yi wannan ba da du'a Allah ta gafarta mana idan ya zo ba shi kofar masallaci sai ya ɗaga kafarsa da dama sai ya ce bismillahi bismillahi wasalatu wasalamu ala rasulillahi allahumma kulli dhunubi wasjahli abwaab rahmatika da sunan Allah ira da aminci su tabbata a kan manzon Allah ya ubangiji ina da wata gafarta mini kuma ka buɗe mini kofofin rahama idan mutum yana yin wannan duk lokacin da kika zo kika shigo masallaci ko wanda an zaba sani da da Allah zai bude su ko sun rahama waye san adadin ko sun rahama Allah ba ne da ke sai shi Allah Allah ya gafarta masa shi yasa da daga cikin matsalolin da ko ga shi da da yawa da sun koyi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya an gane wannan da kyau Allah ya gafarta masa idan annabi sallallahu alaihi wasallam aka zo masallaci ya gama abu da bai masallaci in ya zo ne zai sallah za a ta da sallah sai aiki idan ka zo masallaci ko ba lokacin sallah ba ba ka zo za a ta da sallah ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ki za ta sala ahadukum al-masjida in ta yanko ya shiga masallaci ba fala ya ne kar ya zauna har hatta yarda a raka'ataini sai yayi sallah raka'a an gane idan Allah ya gama abin da zai yi a masallaci zai fita to a nan ba da kafar da yake fita ba da kafar da yake fita idan ya dawo kafar da zai tsallaka kofar ya fita sai ce wasu salatu wasu salamu ala rasulillahi Allahumma inni as'aluka Nah. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa a'udhu bika shaytanir rajim ya ubangiji ina roƙonka wato falalarka yanzu duka ka fita daga masallaci za ka nemi min falalar Allah ne yanzu za ka nemi min falalar Allah ne ya Allah ina roƙonka daga falalarka ya Allah kuma ka tsare ni daga wato shaytan da kai fita daga rahmar wannan zikiri ne ne zikiri ne na fita daga masallaci kenan ko ina annabi yana zikiri ko ya zikiri ko ina annabi da zikiri duk wanda yake zai koya maka zikiri zai ba ka falalar zikiri zai gaya ma muhimmancin zikiri to lalle ya koya maka wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ba shi ne zai kirkiro ce maka zikiri da naka ba zai ga ba gani Allah ka wajen da zai samu dace malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kasuwa zai shiga akwai zikirin da yake hadisi ne ingantacce daga Umar dan Khattab Allah ya kara shi yadda yace idan ɗayan ku zai shiga kasuwa sai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulk wa lahu al-hamd yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir mutum da ce ba wanda ya dace da bauta sai Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya godiya ta tabbata gare shi mulki ya tabbata gare shi shi ne yake kashewa shi yake rayawa an gane ko kuma shi da yake ne wanda ba zai mutu ba kuma shi ne iko ne aka kuma idan za ki shiga kasuwa ki faɗa wannan sau ɗaya za a miki abubuwa guda uku abubuwa guda nawa abubuwa guda uku ya eh, abubuwa guda uku ne abu na farko annabi yace za a rubuta miki lada miliyan ɗaya lada nawa lada miliyan ɗaya alfa alfin hasana lada dubu sau abu na biyu za a goge miki zunubi miliyan ya? wacce duk take so a gafarta masa zubanta duk da za ki shiga kasuwa yi wani. za a goge miki zunubai nawa zunubi miliyan ɗaya sannan wacce kike so ta samu ɗaukaka in za ta shiga kasuwa ta fita yanzu abu na uku shine an tafi ce za a kai ka darajar ka matakala miliyan ɗaya abu na uku shedanun kasuwar gaba ɗaya za a ɗaure su ba za su fita daga ba har ka gama abin da ke me za ki faɗa ki samu wannan la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah ka gafarta wannan zikiri ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi na me na shiga kasuwa akwai zikiri da annabi yake da gaskar lafiya na ne na ganin mara lafiya ba na ganin mara lafiya wanda yake magana ran da kin samu wani mai kasashe kuturu ko makamu ko wani wanda yake da tawaya ba a shi wannan idan kin gan kina tafiya cikin gan cewa zaki alhamdulillahi alladhi afani min maqtalaka bihi wa fasalani ala tafsiri min man kalaka tabdila godiya ta tabbata da Allah wanda ya kare ni daga jarrabawar da maka kuma ya fifita ni akan da yawa daga cikin halittar idan kika yi wannan wannan cutar da ke kawo mutumin da to har ki mutu ba za ta shafe ki ba to addu'a da ake ta gaida mara lafiya kin je ganin mara lafiya na farko zikirin da ake yi wajen shiga gida shine bayan ambatar Allah sai an yi sallama an fahimta wannan duka zikiri ne na na shiga gida to musamman gidan da ba naki ba wannan hukuncin na ninkuwa akan wanda naki Allah madaukakin sarki ya ce a garin يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا نعم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها إيه. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal na amma ya kuma yadda suka yi kimani la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum kar ku shiga gidajen da ba gidajen ku an gane in dai gida ba gidan ku bane to kar ki shiga hatta tazda'anu wa tusallimu ala ahliha har sai kin yi sallama kuma kin nemi izinin masu gidan wannan doka ce ta Allah ba da kenan zikirin shiga gida bayan kin je ta gigire sai kin yi sallama ki ce assalamu alaikum in aka ce wa alaikum assalam ki ce ki shigo idan aka ce ki shigo sai ki shigo haka yaran su duk koya musu wannan wani sahabi zalin an abdullahi Allah ya kara masa da daga wannan yana yaro karimi sai mahaifin ke kiro da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo zama ne annabi yana cikin ɗaki kawai sai ya shigo sai annabi sallallahu alaihi wasallam to ai kai da ba haka ake yi ba sallama za kai yi ka jirgin ka ce assalamu alaikum in na ce wa alaikum assalam ne ka ki shigo in ce ka shigo ke ka shigo sai ki duba wala sai ne bi ki to kuda idan ka fita sai kai sai jabir ya fita sai ki assalamu alaikum annabi ya ce wa alaikum assalam in shigo sai ce shigo wanda sai shigo sai shigo in ya kai kuma ku je da annabi tarbiyya in ke ce take kusa ko ta gaba ba a ke ni da ni koya musu ke ce malama ba sani ga ko an Allah ta shirye to in kin yi sallama an ba ki izini kin shiga kin je wajen mara lafiya za da gaishe shi akwai addu'a da ake ta gaida mara lafiya wata irin addu'a ne ha sai ki ce as'alullah al-azima rabb al-arsh an ji wannan as'alullah al-azima rabb al-arsh al-azim an in mace ki an in biyu ne ki ce an yi fi kuma in su da yawa ne ki ce an ya fi kuma wannan ita ce addu'ar da ake zikirin gayya mara lafiya sun saurara ku manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace babu wani mara lafiya da zaki je kai da shi sai ki wannan addu'ar sau bakwai ki ce as'alullahi al-azima رب العرش العظيم أن يشفي سو بقي كما يزمو أن جنر بعد هذا الشيء بعد الله يوكله وقال لنا كتير في الكتاب وراي لك عم تجونا مسمى لوكس في الجنر بدون يويتيني شيء مطعم إذا كنت هناك جنر بدون ya rinka yawan ambatar Allah musamman kalmar shahada shi ne zikiri da ake a wajen mulki ki rinka yawaita la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah fatar da ake yi shi ne in an yi daidai da ajalin wannan majalisi to sai ya karɓi wannan kalmar taki sai ya tuna da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sada akiru salamu kalamihi eh, la ilaha illallah da kalan janna duk wanda ya zama karshen zancensa a duniya shi ne la ilaha illallah ya mashi a janna ba kawai in kin gashi zai ya fara fashi fashi ko yin ya fara fashi fashi kiki fara yi a'a zikirin da bai zinya ta kai shi ne ba Allah ya ta magana idan misali mutum an mai mutuwa yanzu bayan an mai mutuwa sai kika zo zaki mai ta'aziyya to menene zikiri na ta'aziyya ta gaya miki cewa an masa rasuwa ko wani ya gaya miki an masa rasuwa ina so ki zai ke mata ta'aziyya me za ki faɗa zikirin ta'aziyya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi inna lillahi ma a haka wani kuma a kaza wa kulli shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbiri wal tahtasbi kike lallai duk abin da kike da Allah ba ya sarki ya bayar to shi ne sannan abin da ya karba ma kayan sai haka ne ba ka bari sannan kowane abu a wajen Allah yana da wani ajali ambatacce da aka kiwa mishi ke ma ke na ina ke zuwa haka zaki tafi saboda haka falta zuri lalle ke yi hakuri wanda haka ku ji ne guda da jarabawa da haka ne in ki yi hakuri za ki samu da. an fahimci wannan wannan shi ne zikiri da ake yi na ta'aziyya idan an kai gawa makabarta za a shiga makabarta to akwai kudin da aka yi a alaihi wasallam yakan cire takalmi wajen shiga makaranta sai ya ɗan kafarsa da dama sai ya ce assalamu alaikum da qaumil mu'minin wa inna sha Allah bikum lahiqun nas'alu Allah lana wa lakum al-afiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya aminci ya tabbata gare ku ya ku wannan kida da dinin mu'minai mu ma sha Allah muna nan akan hanyar kuma na zuwa muna roƙon Allah maku da mu lafiya Allah ya lafiyantar da mu da ku gaba daya mun gane wannan wannan cikin ne da ne na shiga makabarta idan aka je za a saka gawa cikin kabari akwai cikin da aka je koya ana ɗaukar da za a saka ta sai a ce bismillah wa ala millati rasulillahi wannan shine zikirin da ake nasa gawa a magabata idan aka rufe gawa to ana mata addu'a wannan zikirin da ake annabi a koyar sallallahu alaihi sallam a tsaya a kan kabarin a yi ta yin wannan a yi ta yi har kwatankwacin ma a iya soke rakumi a sai shi a raba naman kowa ya ɗaya da Allah ya ta mun gani so wani zikiri ne ana cewa Allahumma zikir da ku Allahumma arhamhu Allahumma sabbit man mun inda al-mas'alati ya Allah farka masa ya Allah ka kanka ya Allah ka tabbatar da kullum a lokacin tabbayar ki sai bar addu'a ki ta faɗin wannan wannan shi ne ake yi na wato bayan wani da gaba wannan yana nuna cewa duk abin da ake akwai zikiri ko ba zikiri akwai zikiri jiya ko ranar laraba na faɗa muku cewa idan an ga hadari akwai zikirin da annabi yake idan ruwa ya zo akwai zikirin da yake to shi ruwa ya ɗauke ma akwai zikirin da annabi yake wata rana an yi ruwa sun tsallar ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaji sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na kai sama sai ya ce akwai wanda ya mafarki sun saboda al'adar adam shi ne ta tafi kuma ya mafarki ya fasara ne sai ba a samu ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukakin sarki ya ce an wayi gari yau na wasu sun yi imani da ni wasu sun kafin da ni wa'anda suka yi imani da ni sun kafirce wa taurari waɗanda suka kafirce wa taurari suka yi imani sabai suka ce yaya suka kafirce da Allah suka yi imani da taurari ko ya suka kafirce da saurari suka yi imani da Allah sai aka tsara suka ce duk wanda bayan an yi ruwa sai ya ce mutunta bi sabulin lahi wa bi rahmatihi mun sha ruwan sama da falalar Allah da rahmar Allah wannan shi ne mutumin da ya yi imani da Allah kuma ya kaji da shi duk wanda bayan an yi ruwa sai ya ce mun sha ruwan sama da tauraro kaza da kaza ai tauraro kaza ne ya kama zara ce ko kuma watan ogas ne shi ya sa muka sha ruwa ko wani abu Allah ba mu zuwa cikin wannan shi ne imanin da gari ya kafin ne ne mun fi wannan kenan idan an yi ruwa an ɗauke mu zai zikiri zai mi za ce mutirna bi yi wajen ra su wajen. an gane idan ana cikin ruwan sai muka shida to akwai zikirin da ake yake wannan zikiri ne na wannan shidar da ake yi idan aka yi kida ta ce suna suka yi subhanan ladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min sifatihi subhanan ladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi sarki ya tabbata da Allah wanda ar-ra'du yake yin tasbihi tare da gode mishi wal malaikatu min sifatihi malaikatu kuma da tsoron Allah kowane abu da kika dangane annabi suna son ya karkar da cikin da idan za ki ɗauko zani ko rigarki ko gelanki ko kyaninki za ki ɗauka zan ki saka ko ɗan kwali to ki ce bismillah haka in za ki rataya ki ce bismillah annabi ce ya ishi mutane ambata sunan Allah ta yadda ba zai cutar da su wajen ajiye wani su an fahimci wannan idan kika ɗauki suturar ki kika saka kin yi wanka kin ga kin halu kika kalli madubi to sa suturar akwai zikirin da ake yi kallon madubi ma akwai zikirin da ake yi duka a cikin alaihi wasallam bai bari ba akwai abin da yake idan aka sa sutura sai ya ce الحمد لله الذي نساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوه godiya na tabbata da Allah ke yi ba da ni wannan sutura ba tare da karfi na ko ka duk wanda take yin haka sutura ba za ta zama mata matsala an gane wannan idan ko sutura ce sai ki ce Allahumma hadha al-qawl laka al-hamd anta tasawwata minhu أسألك خيرها وخير ما تبعها ها وخير ما تبع لها وأعوذ بشرها وشر ما تبع لها اللهم يا مبيد يا الله هذا الصوت wannan suturar tawa sai da ya kawo miki cikin cikin ba kika kuke ce ga ya Allah wannan suturar tawa lakal hamdu wa laka fata ina roƙonka ya Allah alkairin wannan sura ya Allah ina neman tsarinka da shirin masu mun fahimci wannan idan kika ga wani tare sabon ɗinki to akwai zikiri da ake mata wanda da ake yi akan ce ne wa yukli kullum Allah ya ta mu dace to idan kika kalli madubi wani cikin za ki rika yi annabi sallallahu alaihi wasallam yake kalli madubi zai ce Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin kulli ya Allah kamar yadda ka kyautata mun halitta da Allah ka kyautata min halaye duk wata take wani zaka rinka shiriwa za ka rinka ƙara shiriwa kuma za ka rinka ƙara kyau da jima da Allah ka gafarta annabi sallallahu alaihi wasallam wato kowane abu da yake akwai zikiri da ya koya wanda shi ake Allah ba ɗauki sake da ta an gane wannan idan dare ya yi akwai zikiri da annabi sun alaihi wasallam yake wanda zikiri ne na rana ta ba shi rana ta ba da cikin ya ga rana ta faɗi sai yi zikiri wanda zikiri yake Ya yakan ce la ilaha illallah wahidul qahhar rabbul samawati wal ardi wa ma bainahuma azizul ghaffar babu wanda ya dace daga wani Allah alwahid guda daya alqahhar mai fawa kan komai wahidul qahhar rabbul samawati wal ardi ubangijin sammai da kasa wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin al-aziz mabuwayi al-ghaffar ne yawan gafara mun fahimci wannan wannan zikiri ne na me na in dare yayi rana ta fata idan annabi sallallahu a wa sallam zai buɗe bakin sa to akwai zikiri da ya kai azumi idan ya dauki abinci zai ci son samu ya samu da biyu annabi ya ce duk da ya kai azumi ya buɗe bakinsa akan jibiru in bai samu mutum ya buɗe da ruwa mai sanyi saboda ruwa mai sanyi idan ya sauki abubuwan da ta kasance biskin lai ya mutu suna Allah idan ya ce buɗe baki yanzu ruwa da sura sun ne ya ne bai ce zamaba zamar wata lafi da kuru wata bata ajiyar insha Allah wannan shi ne zikirin ne zikirin buɗe baki abin jira da gani a daidai lokacin ki ta azu duk bukatar kike ki doka Allah zai biya ni idan mutum ya kai azu Allah ya gafarta masa zunubansa kuma duk abin da ya roƙa Allah zai karɓa shi mutane guda biyu kawai mutane da ba ta shi da su ka ne su shiga cikin wannan ba sun mutu an saboda haka Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika kuma da abin koyi mai kyau ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam liman kana yarjullaha wal yawmil akhir ga wanda suka daga suna fatan Allah da ranar lahira wanda karan lana kafira kuma suka zama suna ambatar Allah da yawa ya Allah ka saka mu cikin bayinka wa'anda suke ambatar da yawa wannan shi ne karshen karatu da za mu kai a nan in Allah ya kai mu sati ya kai mu jibi ranar rufewa to za mu fara mu jibirorin da Allah ya fara da yake yi na kwanciya wanda galibi shedanun aljanu da biyar su da a wani lokacin suke kawo kai da masu tsada da masu saddabaru a lokacin tsakiyar gari abin ke zuwa to za mu fara mu jibirorin da Allah ya na kwanciya bacci da na tashi daga bacci Allah ka wajen gaske sabon kawai lafiya Allah ka muku albarka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk